Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishaɗantuwarku. Amincin Allah da rahmarsa bata gama abota kallon tashar Al'ajabi TV. Asma'u Irma sunana dauke da wannan shiri naku mai suna ku karkaɗa kunnuwanku.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 ku biyo mu kallon kallo aka rinka yi tsakanin gimbi da iyayenta gashi maganganun anti baby sun sa ta daskare a wurin kamar wata dutse anti baby tana lura da su ta share tana dariya ita kaɗai a zuci wato dan rainin wayo irin na gimbi so ta yi ta rinka morarta bayan fage ba tare da an san tana kula ta ba in dai anti baby ce bata isa ba a ganinta duk abin da take yi neman yanci ne saboda haka idan za ka sha giya gwara ka sha ta dubu Alhaji Mudi ba a san ransa ya gaisa da Alhaji mai tama ba shi fa komai da ya danganci anti baby to baya baya dai lokacin da take auren wani dan unguwarsu tamkar zartacce haka ya koma duk inda ya zauna sunanta yake kira kuma ko a bayan idanta baya taɓa saɓa umarninta mama ta daure ta ci gaba da hira da mutanen ɗakin tana tambayar su yaya mai jikin lokaci-lokaci take kallon Gimbi wadda har yanzu bata farfaɗo daga mutuwar tsayin da ta yi ba. Harisu da Alhaji Mudi da sauran mazan suka fita suna hira. Sai dai Alhaji hankalinsa baya wurin sosai. Karshe ma dai ya ce musu za su tafi saboda yamma ta yi sai gobe za su dawo. Wayar mama ya kira ita kuma a lokacin tana ganin Laminde ta haɗa kwanukan abinci za ta kai mota ta yi saurin bin bayanta. Laminde don Allah tsaya. Lamin da ta tsaya har mama ta su sake gaishe ta tai tana ɗan murmushi. Fuskar mama ta kalla mai nuni da damuwa. Mama ta ce, Matar nan da ta shigo da mijinta, kin taɓa ganin ta a gidanku? Anti Baby ko? Kina ce ƙanwarki ce in ji Hajiya. Mama ta rike baki, lallai akwai abin da Gimbi take yi wanda ba su sani ba. Tun yaushe kika fara ganin ta a gidan? Ɗan tunani ta yi sannan ta ce, gabanin zuwan mamu ne. kuka ne kawai mama bata yi ba don takaici a take zuciyarta take raya mata Gimbi ta fara bin sahun anti baby hannun Laminde ta riƙe kina ganin ta kin san tana cikin damuwa sosai ki taimake ni Laminde duk ran da ta sake zuwa ki sanar da ni kuma ni na baki dama ki sa ido sosai akan uwar ɗakin ki idan kin ga wani abu da kike ganin tana yi ba daidai ba dan Allah kada ki ɓoye min to mama insha Allahu Mama godiya ta yi mata sannan Laminde ta tafi. Laminde har tausayinta ta je. Iyayen Gimbi mutanen kirki amma ta rasa inda ta koyo wannan halin cutar da uwar mijinta. A cikin ɗakin anti Baby ta sake tana ta yi wa baƙin Gimbi hira tamkar sun daɗe tare. Alhaji Maitama yana tsaye shi kaɗai namiji cikin mata. Murmushi ta yi don ta san izininta yake nema ya fita. Ta ce ya fita ga su nan zuwa. Kamar an tsikare shi ya fice Shahadatta sun kuyar da kai don kunya sai ga hawaye. Wannan tozarci har ina. Dole ma ta bar gidan kafin baƙin ciki ya kashe ta. Ga tunanin Tajuddin da wanne za ta je? Baba Hura ce ta kula da hawayen da Shahada take gogewa ta ce, ‘Yan mata, me ya same ki?’ Anti Baby ta yi karab ta tashi ta rungumo ta a jikinta. Sharrin namiji. Cikin dare mijinta ya dawo haka kawai ya dankara mata saki uku ba laifin zaune bare na tsaye. ko sati uku ba a yi ba idda ma take yi shuhada na ki rinka haƙuri shi yasa fa na ce ki fito ki sha iska kada tunanin namiji ya sa miki hawan jini tamkar shahadar ta shige ƙasa don kunya yanzu me ya kawo ta faɗa wa mutanen da ba taɓa gani ba sirrinta tunawa ta yi babu wanda ya san lokacin da yadda sakin ya faru sai su haye shi yasa ta kalli anti baby a razane wannan shegen murmushin ta sakar mata mai nuni da ta san komai Tsananta ta sake samun wurin zama a zuciyarta gimbi ta kasa zaune ta kasa tsaye tun bayan fitar mama ita a tunaninta ma ko kiranta za ta yi a waya ta ci mata mutunci shirin da ta ji ya sa ta ya ɗan kwanta fita ta yi daga ɗakin za ta leƙa ko sun tafi anti baby ta yi sallama da su mamu ta bi bayanta ɗan nesa da motar alhaji mai tama suka tsaya gimbi ta juyo a tsiwace anti baby ya za min haka me na zuwa asibiti Ga shi yanzu Allah kaɗai ya san me su baba za su min gida ta ɗaga tana yatsa na fuska sannu uwar munafukai cewa aka yi da ke ni bani da hankali kin iya kawo mijinki da kai shi a baki alakarsa a hannunki amma ba za ki nuna a duniya matsayina na kanwar babarki ba haba gimbiya dube ni da kyau na fi ƙarfin wani shege ya bi ta kaina ya gina kansa sannan ya sa ƙasa ya rufe ni Gimbi ta fusata. Ni ce shegiyar? Yo nufinki ni ce? Kada ki kuskura ki ce za ki mu rashin kunya gimbiya. Sai na sa ki raina kanki. Bar ganin na haɗa ki da wanke si ba da shi kaɗai na dokara ba. A waisin da ke takama da shi sai na sa a mayar min da shi tamkar wancan alhajin. Idan na so albashinsa ma ni zai rinƙa bawa ajiya. Gimbi ta ji cikinta na ƙarar tsoro amma ta ce, mu zuba mu gani sai na tona miki asiri ba ni da sirrin ɓoyewa ke dai matsoraciyar banza ki jira hukuncin iyayenki a kanki kuma ki sa a ranki tamkar na rama wannan rashin mutuncin naki na gama bebi ce fa bebin maza mata su ganni su watse duk da gimbi tana tsoron anti bebi dakewa kawai take ta jatsa tsaki ta juya ido hudu suka yi da shahada wacce ta gama jin duk abubuwan da suka faɗa gimbi ƙara tsorata sai sai dai anti bebi ko a jikinta a wulaƙance ta kalli shada, ta nuna ta da yatsa. Wannan fitsararriyar ma da ta so nuna min ita wace ce, kin ga auren ta watansa sha ɗaya ko ƙasa ma, ga ta nan na dawo da ita gida. Kuma ba ta isa ta ƙara wani ba tare da amincewa ta ba. Saboda haka, ke ma wannan kanki naki da yake rawa ki daidaita shi. Idan ba haka ba, uwarki Amina ma sai ta ɗana zawarci. Ran Gimbi ya ƙara ɓaci, ba dai uwa ta ba sai dai Maganar bata karasa fitowa ba saboda marin da anti baby ta kwashe ta da shi. Dafa kumacin ta yi tana zubar hawaye, tana tsoron ɗaga murya su a waisu su ji me take faruwa. Sannan ga tsoron anti baby ya sake tasiri a ranta. shahada bata ce musu komai ba, ta yi gaba tana mamakin hali irin nasu. Su biyun duka abin tsoro ne a gare ta. Tana sa bakin motarsu nan ta samu su Harisu a jiki suka jingina suna ta hira. Su mama kuma lokacin motarsu ta fita. Awaisu yana gani ta tsaya a jikin motar ya yi mata alama da hannu da ta ƙaraso. Buɗe bayan motar ya yana mata murmushi. Ƙanwata, shiga ki zauna kada ki gaji da tsayuwa. Daga inda take Gimbi ta hango su ta ji kamar an soka mata kibiya. Anti Baby kuwa murmushin mugunta ta bi ta da shi. Anya ba za ta yi maganin Gimbi da shahada ba? Ta hanyar sanya Awaisu son shahada kuma ta watsa wa Alhaji kuma ta matsa wa Alhaji ya yarda a ɗaura auren? da wannan tunanin ta shige gaban mota suka tafi saboda idon mutane alhaji mudi da mama har suka isa gida babu mai cewa komai tana shiga ɗaki ya bi bayanta da hula a hannu me baby take yi asibitin nan amina dama jiransa take yi nan ta san sai yayi magana ni ma na yi mamaki yadda ka ganta haka na ganta daga murya yayi yana mata tsawa 'yar uwarki ce ki yi mata magana ta nesanta kanta da iyalina wani kallo mama ta bi shi da shi saboda haushin maganarsa da ta ji abin da za ka faɗa min kenan alhaji da baki na fa na faɗa maka irin abubuwan da baby take yi tun kafin ya fito fili duniya ta sani kuma na nemi shawarar shawararka akan yanke hulɗa da ita saboda kare mutunci da addini na kuka ta so mai jikinsa yayi sanyi ya manta rabonsu da faɗa da zai janyo ya ɗaga mata murya amma yau saboda gimbi da ta janyo anti baby gashi iyayenta sun samu saɓani. Sassauta muryayi, ki yi haƙuri Amina, kamar yadda kika sani, Gimbitin tana ƙarama ba ta son komai nata ‘yan uwanta su taɓa. Saboda wannan halin nata, ya yasa take yawan dukansu tun amma ina hanawa. Tsoro nake ji kada dalilin zuwan surukarta ta canza hali. Ni ma abin da ya dame ni kenan, zan yi bincike a kai, amma dole ka kira ta ko bayan bakinsa sun koma ne, ka nuna mata ɓacin ranka. daga haka tashi za ta shige ciki ko kallonsa ba ta yi ba alhaji mudi ya yi murmushi ha ba aminatu ban san ki da fushi ba ki yi haƙuri tsawar da na yi miki yadda ya langabe kai sai ya tuna mata da lokutan da sanda suke da ƙuruciya dariya ta yi a ta ce bebi ba kyau yanzu nan sai ta rushe aure da wannan kisinsinarta bayan kwana biyu su har suna tunanin tafiya washe gari cikin dare mamu Jinin ta ya hau sosai likitoci suka taru a kanta haka suka haƙura da tafiya sai sun ga an sallame ta tsabar fargabar tafiyar mutanen fika ne ya dame ta duk halin tikeke da hinde har da bamai bai sa ta ji haushinsu ba ganin idanunsu ya kawo sauyi a zamantakewarsu da gimbi da awaisu yanzu tattalinta yake sosai yadda yake yi a baya ita kuma gimbi rashin sanin mai anti baby ta tanadar mata ya sa ta kasa sukuni duk irin lugudan da ake yi mata a gida hankalinta baya kai wulaƙancin da ta soma na saka turaren wuta ko tafesa na ruwa idan sun tashi daga wuri duk ta daina tunaninta kaf ya koma wurin neman wani bokan wanda ya fi wangezi idan ba haka ba kuwa tana ji tana gani anti baby za ta kashe mata aure ta ta gayyara mata rayuwa so take yi ta fita ma amma kullum a asibiti suke yi ne cikin dare ta kasa bacci sai juyi take yi tana neman mafita wata shawara ce ta tsaya mata da sassafe ko ta aiwatar direban anti baby ta kira babale ta kwantar da kai sosai ta ce tana son ya zo ba tare da saninta ba alkawarin dubu ɗari ta yi masa ya ce gashi nan zuwa duk wahalar da yake da anti baby bakar rowa ce da ita dubu ishirin sai talatin ke raba su da yake ɗan hutun da aka bata na jinya ya ƙare, tun daga umma kursun ta koma aiki yau ofis ya je ya same ta babu wata rufa-rufa ta faɗa masa abin da take nema idan kin shirya ko yau sai na kai ki wani ƙauye can jihar Neja mutumin bala'i ne mai zaman kansa amma sai kin saki kuɗi Gibbi ta yi murmushi in dai kuɗi ne kada ka damu ko yanzu za mu iya zuwa domin a matsanaki mukullin motarta ta bashi dama direban yanzu daga kai yara makaranta sai asibiti wayar ogansu ta kira ta faɗa masa jikin surukarta ya tashi tana ICU sun yi tafiyar awa uku sannan suka isa wani ƙauye gidan duk yara ne da mata ɗakin malamin tsibbin balile kai ta inda ta faɗi bukatunta akan mijinta da babarsa da kuma anti baby a take ce ta bashi dubu ɗari uku babu musu ta ƙirga ta bayar ta ɗo mata magunguna da ruwa a jarka ya ce ta yayyafa duka gidan tana kiran mamu da awaisu a duk zubawa anti baby kuma daren yau zai karyar da duk wani tsafi da taɓa yi gimbi ta ji daɗi sosai ta karɓa tana godiya ta fita babala ya koma ɗakin ya kalli yayansa ƙirgo min nawa na yi sauri mu tafi wannan sai yi murmushi ya ɗauko dubu ɗari da hamsin ya bashi suka tafa suna dariya ya fice a hanya ta sauke shi ta wuce gida komai yafi bata cire ba ta fara aikin yayyafa ruwan dattin da suka bata Laminde tana kicin ta dawo saboda su Amir za su dawo daga makaranta ta ji motsi. Leƙawar da za ta yi ta hango Gimbi tana zuba ruwa tana cewa safara'u a waisu. Hantar cikin Laminde ta kaɗa sosai don tsoro. Komawa ta yi ta rufe kicin ɗin yayin da Gimbi ta shiga ɗaki ta ajiye ragowar ruwan ta fice daga gidan. Laminde ta fito ta yafa mayafinta jiki na ɓari. Ayatul Kursi ta karanta tana ta tofawa a gidan. Airpods ɗinta ta ɗauko domin daga nan gidan mama ta nufa ƙofar gidan ta ji an taɓa gimbi ta sake shigowa saƙo ta barwa mai gadi ya faɗa laminde ya ce ai tana ciki ita ma a tsorace ta dawo suna haɗa ido duk suka ruɗe gimbi ta dake ta ce kin ji shigowa ta bakin laminde ya soma rawa hakan ya tabbatar wa gimbi ta ga abin da ta yi faɗa min nawa zan biya ki ki bar maganan nan a gidan nan shawara kawai zan baki ki daina bin malamai akan mamu duk duniya babu halittar da Allah yake bautar bautarsa tare da yi masa da'a bayan manzon Allah kamar iyaye me mamu ta yi miki haka kika canza har kike musu asiri gimbi ta kirkiro murmushin dole kai lamin dai ashe baki fahimce ni ba maganin tsari ne fa ne yayyafa saboda kariya lamin da ta kalle ta ta watsar saboda duk ta sire mata girman ma ya fada a gurinta hanyar waje ta yi gimbi tana binta da sauri hankalinta a tashe ki tsaya mu yi magana ta fahimta zan biya ki sosai yadda ko kin daina aiki za ki samu jari sauri da ta ƙara tana buɗe gimbi a gigice don bata san ina za ta ba ta ce mai gadi ya kamo ta jin umarnin da aka bashi akan ta yasa ta kwasa a guje sai dai bata duba titin nasu ba mota ta taho da gudu ta yi gaba da ita sai jini ne ya wanke gurin wata muguwar ƙara gimbi ta saki tare da ɗora hannu aka ganin yadda jini yake bin jikin lamande duk abinta tana tsoron yin kisa mai motar ya tsaya ya fito a guje shi ma yana fatan Allah ya sa bai yi kisan kai ba motoci ne suke tsayawa ganin yadda jama'a suka fara taruwa a gurin saboda gidan nasu a bakin titi yake ana ƙoƙarin sanya lamande a motar mutumin da ya buge ta sai ga 'yan sanda biyu daga wurin junction ɗin da ake bayar da hannu tambayoyi suka ɗan yi na sanin wacece wannan suka ce a wuce asibiti sai da suka isa national hospital sannan gimbi hankali ya fara tashi da irin tambayar da suke mata ɗaya cikin 'yan sandan ya ce cikin 'yan kallo wani ya ce biyo ta aka yi ko me za ta ce game da haka Ɗan fa fara rikicewa tana nemar wa kanta mafita kada asirinta ya tonu ƙarya ta sharo a take a wurin irin wadda ko da ta yi rai ba za a yadda da abin da za ta ce ba tunda mai aiki ce ai na faɗa muku mai aiki na ce sata na kama ta za ta yi min shine ta gudu ɗan sandan ya ce kina da shaida a kan hakan tambayi mai gadi shi na ce tsayar min da ita za mu jira jiran likita ya fito don ji daga za mu kuma ƙara neman ki don ji daga bakinki zaune a waisu yake yana sa hannu a wasu takardu umma kursun ta kira shi gabansa har ɗan faɗuwa yi kafin ya ɗaga yana tsoro jin ko jikin mamin ne Muryar baba ya ji da alamun ɓacin rai. Anya a wai su kai da matarka kuna kyautawa kuwa? A ce mara lafiya tun abincin safe har yanzu shiru? Ajabiran hannunsa ya miƙe tsaye. Baba, ina laminde? Ƙaniyarka. Laminde kake aure? To tun ɗazun da ta tafi don sauri, ko direba bata jira ba, baiwar Allah ta ce za ta jira ya su dawo ta bayar da abincin. Haƙuri ya bata sannan ya kira Gimbi a lokacin tana tararrabin farkawar laminde da abin da za ta faɗa sai waya ta shigo mata har wani zabura ta yi don tsoro yana kira ya juyar ta bizi sunan ogansu ta gani jiki a mace ta ɗauka tana tunanin ƙaryar da za ta sake yi masa mrs awaisu kin tayar mana da hankali sama da awa hudu kin ce mauda illo ɗinki tana icu ina ta kira tun ɗazu baki ɗauka ba yahun bakinta ta ji ya kafe ta kasa magana shi ko ya ci gaba da na ji shiru na kira mai gidan naki bata san lokacin da ta ɗaga murya ba ka kira wa ya ɗauka ban same shi ba shi yasa na sake kiran ki idan mun tashi za mu biya asibitin mu duba ta ne ni da sauran staff kafin ta tattaro kalmomin da za ta yi amfani da su domin dakatar da zuwan nasu ya kashe wayar ji ta gaba ɗaya duniyar ta yi mata zafi kiransa take shirin yi sai ga awaisu ya shigo kiran shi ya shigo dan sauran kuzarinta a take ya ƙare ta ji jikinta ya ɗori ruwa tana amsa kiran ta jiyo muryarsa kamar za ta fasa mata dodon kunne wani irin wulaƙanci ne kike yi min ne kin bar min uwa a asibiti babu ke babu lamande wannan aikin naki wanda na lura duk tsaurin banki kin mayar da shi wurin gantali shi zan hana kowa ya huta ita mamaki take yi yadda ta kashe kuɗi har dubu ɗari huɗu lokaci guda amma komai ya rikice mata haka Sauke murya ta yi har ta fara saduda. Muna asibiti da lamun de. Wani bugun tsaki ya ja. To ki yi maza ku sa ɗakin a kai musu abinci. Yau ni da ke ne wallahi idan na dawo. Sai kin faɗa min what you have against my family. Domin ta amincewa ranta, anti baby ta sa wange ya warware sauran aikinsa sannan an ƙara mata da na bakin jini. Bayani ta yi masa na inda suke yayi saurin fitowa babu shiri abinci ya tsaya ya siya wasu mamu sannan ya wuce asibitin bayan ya je faɗa musu inda za shi tare da harisu sannan ya kira direba akan ya zo ya ɗauki su mamar rumana za su je su yi girki bayan sun gama cin abinci asibitin da aka kwantar da lamin da suka wuce suna zuwa ya wuce emergency inda gimbi ta ce likita na duba ta ga kuma police a gefe da isarsu likitan ya fito ya sanar da su an samu jinin da take zubarwa sakamakon na karfe a gefen titi da ya soke mata cinya ya tsaya sannan ta samu karaya a hannu ga kuma fuskar ta kumbura saboda buguwa bayan ya tafi su ya kalli gimbi tana ta rarraba idanu abin da ban fahimta ba shine me ya kai ta fitowa bayan direba ne yake mayar da ita idan ta gama girki shiru ta yi babu amsa baki ji me na ce ba ne wai ke ma ɗin me kike yi a gida a wannan lokacin kina ma'aikaciyar banki amma sai ki ta yawon ki san rai tsoron kada ya da faɗan kanta ta ce kama ta ne a ɗakinka za ta yi sata shi ne ta gani ta fito da gudu har hakan ta faru lamundan shekara biyu da rabi ba ta taɓa sata ba sai yau ƙarya kake nufin ina yi mata komi ka bari ta farka ka tambaye ta mara a ranar ta yayi yana ji a jikinsa ƙarya take yi masa ɗazu na tambaye ki babu ansa na ce me ya kai ki gida lokacin aiki kafin ta samu ƙaryar da za ta yi masa Harisu ya janye shi gefe wani sabon salo ne ka fitar da shi na yi wa matarka faɗa ko baƙaƙen maganganu a gaban mutane ba daidai ba ne iyalinka ta yi maka laifi ka rasa wurin tsawatarwa sai bainar jama'a yayi wallahi tun ranar da kuka zo na rasa dalilin da yasa nake jin haushinta amma idan ka duba zaka ga da gaske laifin ke yi gani nake yi kamar tana ɓoye min wani abu tausayi ya bawa harisu hakan yasa ya dafa kafaɗarsa kada ka bari zaman ku na shekaru ya ɓaci a yanzu da kuka tara iyali idan Allah ya sa mamu ta warke komai ya daidaita mun tafi ka samu ku yi magana ta fahimta shawarwari Haris ya ci gaba da bashi ita kuma Gimbi tana gefe ranta ya gama ɓaci ba komai ke damun ta ba sai tunanin Haris ne ke ingiza a waisu yana wulaƙanta ta yanzu ji ta yi komai ya dagule mata ta fice daga gurin Balele ta kira za ta yi korafin rashin ganin sakamakon aikin bokansa Anti Baby na mota tana jiran Balele da yake tsaye ana zuba mai ta juyarsa na ƙara ɗaukowa ta za ta miƙa masa ta ga an rubuta hajiya gimbi wata irin dariya ta fashe da ita daga balele har mai zuba man sai da suka tsorata yana shiga motar ta buƙaci ya faɗa mata me haɗinsa da gimbi sanin haɗari bancin uwar ɗakin nasa ya sa ya faɗa mata komai cinya ta daka ta tafa hannuwa lallai gimbi kina cikin matsi shine don wulaƙanci ka kai ta gidanka to bata ga yaranka ba gari guda dukar da kai yayi kada ta ce ya dawo da kuɗin wannan kuɗin ka cire banka a jikinta neman boka yanzu ma ta fara wani abin sai na kama ta a hannu bari dai shahada ta gama idda balele ya zaro ido me zaki sake yi wa shahadan da kin bar ta haka da auren ya mutu yana tausayin yarinyar ganin yadda anti baby ta juya mata rayuwa da iyayenta lokaci ɗaya aure zan yi mata ba wata tsiya ba bayan laminda ta farka kumburin bakinta ya hana ta magana yan sanda suka ce za su dawo washe gari awaisu ya sa gimbi ta kira wacce ta kawo mata ita domin a sanar da danginta dama bazawara ce ɗanta ɗaya na fiɓu ɗan shekara goma sha bakwai saboda ta yi auren wuri a hannun ƙanin babansa yake tun bayan rasuwar mijinta da suka ji saƙon na nafi'u ya sha kuka suka yi shirin zuwa Abuja shi da kawunsa. Kawun nasa kuma ya yi alkawarin ta daina aiki kenan gara ta nemi wata sana'ar a kusa da gida. Washe gari har yamma Laminde babu bakin magana mutanen fika sun je dubiya tare da mamu wadda aka sallama a ranar. Nafi'u da kawunsa sun zo inda Awaisu ya yi ta basu haƙuri su ma a gidansa suka yi masauki. Kawun ya ce ana sallamar ta gida za su tafi da ita. ‘Yan sanda kuma jira suke ta fara magana su ɗauki jawabinta su ma muna zuwa gida baba ta ce za su koma fika washe gari tunda sun kwana biyu mama ta rasa yadda za ta yi tana son faɗa babu matsalarta a gidan awaisu amma tana son rufa masa asiri da kunya ta ƙare rayuwarta a alfarma duk da sun ɗauke ta tamkar jininsu ita take burin awaisu ya ci gaba da kyautata musu a ce kuma ita kanta ya gagara riƙonta gashi ba ta da ‘yar uwa mace da za ta iya faɗa mawa domin neman shawara. Tana ji tana gani washe gari suka tafi. tikeke da Hinde duk tijarar da suka tanada saboda abubuwan da suka faru a gidan suka yi laƙwas? Komai kuwa ya yi alkawarin dawowa nan da ɗan lokaci cin arzikin gudan jininsa. Suna bakin mota Rumana tana ta kuka har Gimbina na ta. wai ta zama ‘yar yaye. Ita wasan ma tsoro ya bata don bata saba ba da yake tafiyar sassafe ce suna tafiya ita ma da yaran direba ya kai su makaranta banɗaki ta tafi ta rufe kanta tana kuka a nan Yusra ta same ta bayan tambayoyi da ƙyar ta sanar da ita komai game da zamanta da kawunta da ni ce ke rumana da tuni kowa ya manta na taɓa zaman abuja ai wallahi da haukan gaske da na ƙarya zan gudu Rannan nan ummu take cewa na tambaye ki ko baki da lafiya kike ta ramewa ashe yunwa ce kuma kika ki faɗa min ta ƙare da hararinta rumana bata amsa mata ba hankalinta ya tafi tunanin maganar yusura anya ba haukan za ta yi musu ba kuwa har fargaba take yi a tashi ta koma gida a tsatsaye suke gefen gadon da lamande take tare da 'yan sanda biyu nan awaisu da gimbi da kuma kawu da nafi'u a hankali saboda kumburin bakin lamande ta tashi da salati tana haɗa ido da gimbi ta razana ta fara cewa ruwan asiri kasa kunne duk suka yi domin gane me take faɗa to masu kallon mu da sauraron mu ku biyo mu don jin ci gaban wannan labari